Dan adam da kuɗi. Masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon Faransa barkanku da wannan lokaci. Nasiruddin Muhammad ke farin cikin sake saduwa da kuwa wani sabon shirin na kasuwa a kai biki dole. Da alama matsalar da 'yan Najeriya suka shafe shekaru da dama suna fama da ita ta matsanancin rashin man fetur da dangoginsa na gab da kawo ƙarshe don kuwa kamfanin man fetur na ƙasar nnpc ya ce cikin wannan watan na yuli matatun man ƙasar hudu za su fara aiki janar manaja mai kula da hulɗa da jama'a a kamfanin na nnpc ohi alagbe shi ne bayar da wannan sanarwar inda ya ce ana ci gaba da yi wa matatun mai na garin wori fatakwal da kuma kaduna kwaskwarima kuma za su fara aiki nan ba da daɗewa ba wannan ya sa shirin ya niki gari zuwa matatar mai ta kaduna da ita ce mafi girma a ƙasar da ma yankin yammacin afirka kuma kai tsaye aka mana iso zuwa ofishin manajan darakta injiniya sa'idu aliyu muhammad bafulatani kuma duk da hausa na masa nauyi ya yi ƙoƙari ya mana bayani kan ayyukan matatar man a takaice dai matatar mai kamar yadda suna ya ce a tace man a fidda abubuwan da za a yi amfani da su wanda kuma ba za a yi amfani da su ba yadda za a mai da su wasu abubuwa masu amfani so akan fara dai daga ci gurbataccen man da ake haƙowa daga can naja delta da muka sani a najeriya a kawo shi wannan matatar mai tattace a fidda abubuwan da za a yi amfani da su kamar su fetur su kananzir da sauransu amma kaga inda muke nan kaduna matatar man kaduna to ta fi karfin matata don akwai abubuwa da dama da ake yi akwai bangare-bangare a cikin wannan matatar wanda ba ka same su ko ina ba kasan nan waɗanne ɓangarori ake da su a matatar ta kaduna manajan darakta injiniya sa'idu muhammad ya yi bayani bangare na ɗaya dai kaga matatar man ta farko ita ce take matatar gurbataccen man da ake samu a kasar nan wanda shi yana nan yana bai da nauyi sosai a turanci akan ce masa light crude shine yake sarrafa irin su fetur da gas da kananzir da sauransu akwai kuma bangare na biyu a wannan wurin inda muke amfani da gurbataccen man da ake kawowa da kasan waje shi wannan yana da nauyi ya fi na najeriya nauyi to akan samu su wannan fetur din da sauransu duka daga ciki amma kuma ƙarin akan samu irin su man da ake kira bakin mai injin oil kenan da irin su kulta abin da ake amfani da shi a yi hanya to akan same shi daga wannan man akwai kuma fanni na uku shi ma ba inda yake a ƙasar nan sai wannan a kaduna kawai shi kuma yakan yi amfani da abubuwan da muke samu daga matata ta farko kamar irin su kananzir ba duk kananzir da muka sarrafa ne muke sayarwa ba mukan ɗauki wani daga cikin shi sai mu mai da shi abubuwa masu amfani wanda ake amfani da su a wajen sarrafa irin su fenti da sabulun wanki da dai sauran da har da magunguna to mukan kira shi wannan petrochemical section ta bangare na uku kenan da yake cikin wannan wurin akwai kuma wani dan karamin bangare wanda shi kuma bai da halaka da man amma kuma amfanin shi ne mu samu mu kera irin su drum drum da da wanda za a iya daukan kananzir da su da kuma Uh, shi bakin mai to wannan duka suna cikin wannan wurin wannan ma'aikata ta kaduna fangi faldi da kamar guda hudu kenan a cikin wannan ma'aikatar da muke ciki ka yi maganar yadda kuke sarrafa shi mai wanda ake samu a can yankin Niger Delta a wanda ake amfani da shi wanda ake tono shi na gida kenan Najeriya shin ta yaya kuke samun shi ya iso hannun ku yi amfani da shi da bututun mai da man da aka haka za a kai shi matatar wari daga wari ne da ya famfin mana ta wannan bututun bututun nan kuma misalin kilomita wajen 600 da wani abu daga wari zuwa kaduna to shi kuma na kasar waje wanda ake samu shi ma ta wannan pipe ɗin ake samo shi ko kuwa eh, shi ma haka ne shi kuma yakan tafo daga jirage daga ko saudi arabia ko daga kuwait ko daga rasha ko daga venezuela a kawo shi escravos daga daga escravos sai a kawo shi wari to ta wannan bututun kuma za a sake kawo shi kaduna shi ma ya iso kaduna bayanai na nuna cewa a 'yan shekaru an sami tsaiko a yadda ayyukanku na wannan matata take tafiya shin menene ya jawo ita matatar mai ta kaduna ta samu wannan tsaiko wannan tsaikon da abubuwa kamar guda biyu ne da ya kamar wanda na baka bayani yau ko motar kace ka tada ita ka ajiye ta ka tada ita to da fa ka neme ta ta yaki sai ka babban gyara gyara wanda muke cewa a turanci rehabilitation so a dawa da shi yadda ya kamata to abun da muke ciki kenan yau da yake wannan matatar man ta dan zauna kwanaki kaɗan da bata yi aiki ba to hagaran da ka neme ta ta yi aiki dole ka dan samu a samu yan tikas a nan da nan to wannan gyare-gyaren su muke yi. Bayan maka komi sai kana da kuɗi. Kadda ku manta ana sauraron shirin kasuwa a kai miki dole ne daga nan sashin Hausa na gidan rediyon Faransa RFI inda a wannan makon muka leƙa matatar mai ta Kaduna da ke arewacin Najeriya. Bayan mun gana da manajan daraktan matatar man ta Kaduna, injiniya Sa'idu Aliyu Muhammad an ba mu izinin zagaye matatar don ganin yadda ayyuka ke gudana kuma ganin girmanta aka ba mu mota da ma jagora da zai zagaya da mu. Murtala Shehu Giyaɗe na sashin kula da kare lafiyar ma'aikata a matatar ne ya jagorance mu wanda ya fara da yi mana bayani kan wasu tankuna masu girman gaske da muka fara gani. Eh, tankuna ne wanda suke containing fraud kala-kala akwai finished product na magana su kana zuru su petrol su diesel wanda aka riga aka tace wanda aka tace su to akwai wanda kuma muke karban gurbataccen mai din za a gansu kan can manya manya guda daya oh. ya kai guda goma waɗannan to muna karba akwai shi ma kur da muke ansa akwai na Najeriya akwai wanda muke ansa daga waje kamar venezuela kamar russia kamar saudi arabia saboda kurdin yana da bambanci oh. namu kurdin yana da light haka baya da kauri muna da muke samun fetur da yawa da kiranzir da yawa da gas da yawa su kuma nasu na saudi arabia da venezuela da russia nasu yana da kauri ana samun loop oil a ciki na ce loop oil kamar suna injin oil grease kolta da sauransu dan duka a cikin rufanin da yake najeriya mu kaɗai muke yin kolta mu kaɗai muke yin injin oil nan kaduna nan kaduna shi ya fi kowanne girma duk west africa ma so muna da karban crude oil ma processing su kuma na port harcourt da wari crude oil na najeriya kawai suke iya processing amma mu muna processing crude oil na Najeriya da na kasan waje za ga hannun dama nan za ga wannan crude oil shine Najeriya crude oh. waɗannan manyan manyan take take guda hudu su ne da foreign crude oil wato wannan na gefen hannun dama su ne man najeriya yake shiga su kuma na hannun hagun nan su ne man kasashen waje yake shiga eh. to gawa kowanne na ga lamba bi a jikin shi eh, hamsin nan eh. can sufuli daya kowa yake da suna dan adam haka kowane abin da gani a nan ba tanki ba komai ka sani na yana da sunan shi so in ka ga an ce yanzu ka tashi kiran ka aiki za ce ana neman ka a 5002A to ni biya kwamba sanda ba kawai ka san za ka tafi shi 5002A zuwa zuwa D shine eh, Nigerian crude oil 5001A zuwa D shi shine foreign crude oil to mm. kowanne da sunan shi duk mm. tankunan na gansu dubbai da kake ganin nan ne da sunan shi ko tanki mai lamba kaza ko inji mai lamba kaza komai da lambarsa za a je aiki ba wai za a ce a ba kwatance bi ta kaza ko wannan hanyar da muke bi duk hanyoyin nan suna da suna kowace hanya daga gani hanyar da ta miƙe haka ta kudu da arewa ana musu nambarin da road 1 road 2 road 3 haka har zuwa kashe wanda suka yi gabas da yamma muna ce musu road a b c d har zuwa kashe to za a yi kiran ka za a ce ka zo eh, road c junction road 1 shi kenan an shiru ba mai sake gaya ma to dole kai ka san na za ka dosa kuma ana so idan emergency ne kafin minti biyar duk inda kake ka wurin sau saboda haka dole sai ka haddace duk wannan thousands of equipment yawa sannan in kaga an ce ma tk ana eh. nufin tank in an ce ma d ana nufin drum in an ce ma e ana nufin exchanger so za ka yi an ce ma 12 eo1 10 do3 to kowane kuma kowane unit muna da unit ba masu yawan gaske akwai unit 10 unit 11 unit 12 unit 13 unit 14 15 16 sannan kamar yanzu unit 16 ana ce mai fcc unit unit 10 ana ce mai cdo duka suna suna da nickname da kuma unit name abu ne is very best. Masu saurare sakamakon ƙwarewar lokaci da haka za mu dakatar da shirin na wannan makon sai dai a shirin na mako mai zuwa da yardar Allah za mu ci gaba da zagayawa da ku a matatar ta Kaduna amma yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma sauran abokan aiki a nan sashin hausa na gidan rediyon faransa rfi musamman jami'in da ya daidaita sautin shirin a wannan lokacin wato hassan alhassan sileja ni nasiruddin muhammad ke cewa a kasance lafiya. tsakanin adam.